This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Talata goma sha uku ga watan goma na shekarar goma sha 2015 wadda ta zo daidai da ranar tara ga watan Zulhijja hijira ta alif dubu da da talatin bakwai. wacce take sabuwar shekara a kalandar musulunci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko ga kanin labarai. A yau Talata Majalisar Dokokin Ƙasar Iran ta amince da matsayin da aka cimma kan batun nukiliyanta da manyan ƙasashen duniya shida. 'Yan adawa a ƙasar Gini sun yi kira da a soke a zaben shugaban ƙasar da aka yi ranar Lahadi. a ci gaba da yakin neman zaben su yau 'yan takarar neman shugabancin amurka karkashin jam'iyyar democrat za su yi muhawar su ta farko a birnin las vegas a shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne aka fara tantance waɗanda shugaba muhammadu buhari ya ba da sunayensu a matsayin ministocin da za su yi aiki a gwamnatinsa bayan haka muna ɗauke da rahoto akan wa'adin da aka ba jami'an tsaron najeriya game da yaƙi da 'yan boko haram a wasu sassan arewacin najeriya kuma ko me ke kawo matsalar man fetur yanzu haka mu 'yan kasuwan mai dama mun kira membobinmu ga baki daya mun ce kada kowa ya sai da mai saboda abin da gwamnati ta ce a saida wato naira 87 to waɗannan wurare da muke zuwa mu ɗauko mai suna ƙara kuɗin mai An jima kaɗan za ku ji ƙarin bayani akan wannan rahoto. Muna kuma ɗauke da rahoto akan ranar kiyaye bala'i da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a yau kenan. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya za ta kuma kawo amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum a yau talata majalisar dokokin ƙasar iran ta amince da matsayin da aka cimma kan batun nukileta da manyan ƙasashen duniya shida kamfanin dillancin labaran ƙasar na irna ya ce 'yan majalisu 161 suka amince da yarjejeniyar yayin da 59 suka ki amincewa a kuma daidai lokacin da wasu goma sha uku suka ƙauracewa jefa ƙuri'arsu. su tun kusan watan guda wato wata guda da ya gabata ne majalisar dokokin amurka ta kammala yin dubi kan yarjejeniyar inda 'yan jam'iyyar democrat suka daƙile wani yunkuri da 'yan republican suka yi na kin amincewa da matsayar da aka cimma iran da kungiyar kasashen da suka hada da amurka da china da birtaniya da faransa da rasha da kuma jamus suka cimma wannan matsaya a watan yulin da ya gabata bayan kammala tattaunawar da aka yi wadda aka yi ta kara mata wa'adi a ƙarshen yarjejeniyar iran za ta taƙaita ƙarfin shirin nukiliyan nata wanda hakan zai sa a kakkaɓe mata takunkuman da aka ba mata waɗanda ke yin illa ga tattalin arzikinta a 'yan shekarun nan masu gudanar da bincike a ƙasar holland kan haɗarin jirgin saman malaysia mai lamba mh17 da ya faɗi a gabashin ukraine sun ce harbo jirgin aka yi da makami mai linzami daga wata na'ura ƙira ƙasar rasha Masu binciken sun bayyana sakamakon ne a yau Talata a wani taron manema labarai a birnin Hague, inda aka jingine wani bangaren jirgin a gefen taron da kuma wasu daga cikin baraguzan da aka tattara waɗanda aka makale su a jikin wani ƙarfi. Shugaban binciken Jibbe Jotara na hukumar kara haɗura a ƙasar Holland ya gaya wa iyalan waɗanda haɗarin ya da su da kuma manema labarai cewa an harbi jirgin ne ta bangaren hagu wato hannun hagu da wani makami mai linzami da aka harbo daga ƙasa ya ce hakan ne ya kuma sa jirgin ya fashi nan take a sararin samaniya shugaban binciken ya kara da cewa ƙasar ukraine ce take da alhakin rufe yankin a matsayin wanda aka hana jirage yin shawagi kuma babu wanda ya yi zaton jirgin na cikin haɗarin a lokacin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka 'yan adawa a kasar gini sun yi kira da a soke zaben shugaban ƙasar da aka gudanar suna masu ikirarin cewa shugaban ƙasar mai ci a yanzu alfa konde ya tafka magudi a zaben na ranar lahadi wakilin murya amurka kristan da ke conakry babban birnin ƙasar ya ce bakwai daga cikin manyan 'yan takarar sun gudanar da wani taron manema labarai a jiya litinin inda suka yi watsi da sakamakon zaben 'yan takarar dai sun ce suna da hujjoji da za su gabatar akan magudan da aka tafka ciki har da yadda aka sauya sakamakon zaben da cika akwatuna da ƙuri'u da kuma yadda 'yan sanda suka rinka cafke mutane tare da yi musu barazana babban abokin hamayyar shugaba konde silvain dalian diallo shi ma ya ce ba za su amince da wannan sakamakon zaɓe ba sai dai sakataren janar na masar ɗinkin duniya bankin mun ya kwatanta zaben a matsayin wanda aka yi cikin lumana inda ya kira ga duk bangarorin da ke kasar da su tabbatar da wanzuwar zaman lafiya tare da ƙauracewa furta kalaman da za su tunzura jama'a Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. ma da labar mu buɗe taskar rahotannin tamu da rahoto daga birnin tarayya. Inda yanzu haka ana can ake wato aka fara tantance mutane 21 da shugaba Muhammadu Buhari ya bada sunayensu a matsayin ministoci. Kafin majalisar dattawan ta Najeriya ta fara wannan zaman tantancewar shugaban majalisar Abubakar Bukola Saraki ya karanta sabbin sunaye goma shida na ministocin da aka sake fitowa da su. Madina Dauda daga birnin tarayya na da karin bayani. sababbin sunayen ministoci goma sha shida da shugaban kasa ya aike wa majalisar dattawa sun hada da khadija bukar abba ibrahim claudius omole ya dara mola Profesa Anthony Onwuka, Jeffrey Onyema, Brigadier General Mansur Dan Ali, Barista James E. Ocholi, Zainab Shamsuna Ahmed, Okechukwu Enalema, Muhammad Bello, Mustapha Baba Shehuri, Aisha Abubakar, Hainakin Lokobiri, Adamu Adamu, Professor Isaac Adewale, Pastor Usani Usani Uguru da kuma Honorable Abubakar Bawa Buhari. Wannan shine ya kawo jimlar ministoci 37 kenan. a lokacin daukan wannan rahoto dai an fara tantance ministoci da aka samu sunayensu tun makon jiya sai dai sharaɗin da aka ce sai sanatoci biyu daga shiyar da minista ya fito sun amince da shi sannan ya tsallaka siraɗi bai yi tasiri ba sanata shola adeyaye wanda shine mai tsawatarwa a majalisar dattawan ya yi min ƙarin haske we discussed this matter we also took it to the entire chamber and we discussed it in executive session. I can tell this republic authoritatively that at no time did we decide that unless two or three senators from a particular state endorse their nominee, that that nominee will automatically fail. sanata shola adeyeye ya ce mun tattauna wannan batun a taron mu kaɗai da kuma a zauren majalisa ina so in tabbatar wa al'umman ƙasar nan cewa babu wani lokaci da muka ce sai sanatoci biyu sun amince da wanda ya fito daga shiyarsu sannan ya zama minista yanzu haka majalisar tana tantance ministoci guda goma a cikin ashirin da ɗaya ɗin da aka fara samu amma ba su sa ranar tantance waɗannan goma sha shidan da aka samu yau ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Madalla a gaishe da Madina Dauda. Shugaba Muhammadu Buhari dai ya ɗibar ma dakarun sojan Najeriya wa'adin watanni uku a kan su murƙushe 'yan Boko Haram. Masana harkar tsaro kuma na yin tsokaci game da wannan batun. Ibrahim Abdulaziz na da ƙarin bayani. biyo bayan sabon umarnin da rundunar sojin najeriya ta sake baiwa mayakan boko haram a karo na biyu na su yi saranda su mika wuya yanzu haka masana haka tsaro na ganin wannan mataki na da fa'ida ganin cewa dakarun sojin kasar na samun nasara a yaki da masu da kiri bayan to ko me wannan gargadi ke nufi ga haka tsaro dr bawa abdullahi wase wani masani hakan tsaro ne a kasar to na farko eh, a yaki idan har aka kai ga su rundunan mayaka suna ba da gargaɗi to kamar daidai yake da suna gaya wa duniya suna shirye su yi wannan yaki wannan sun yi ne akan daidai kuma mu muna gani yana da mahimmanci haka kuma abin da zai ba mutane da yawa mamaki shine idan aka yi irin wannan gargaɗin wasu a cikinsu wadda suka shiga cikin wannan aikin ta'asa don tilas za su yi tunane za su san cewa eh lalle ko sun ba da kai akwai mafita akwai kuma wadda zai kare su kaga za su yi wasu kuma wadda an yi dole sai sun tumurmusu a cikin damuwa su rasa ransu su rasa abubuwan da suke so su cimma buri su kuma za su je ga waɗannan amma za su zama ƙalilan. Ah, na uku kuma a duk lokacin da aka ce rundunar askarawa sun yi wannan to kar ya zama magana ne na fatan baki kaɗai ya zama magana ne suna shirye a yakin koda ta taso suna shirye su kare kasansu a ko da yaushe suna kuma shirye su murkushe duk wani wanda zai kawo masa abin da ba haka ba akan wannan da wani batu ma da masana ke dangantawa da matsalolin da ka iya kawo cikas a yaki da ta'addanci shine batun shakulatin mangaro ga hakokin soji musamman ma kananan sojoji wanda a baya ma kananan sojojin da aka tura fagen daga ke kokawa a kai batun da ma a yanzu babban hafsan sojojin Najeriya manje Janar Tukur buru ke ma cewa an dau matakan gyara I know want to assure you that your welfare has been taken care of the logistic aspect is being taken care of. Lalle ku akwai matsalar da ake fuskanta wanda suka da matsalar tsigirin 'yan Niger Delta da na 'yan fashi da makami ga kuma batun 'yan ta'addan Boko Haram wanda muke samun nasarar kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. kuma ina baku tabbacin cewa matsalolin da sojoji ke fuskanta za a magance su nan ba da jimawa ba wato kama daga batun allows allows da na kayan aiki da kuma kyautata jin daɗi za a fa magance su nan ba da jimawa ba. To koya masanan ma ake ganin wannan sauyi da babban hafsan sojojin ke cewa za a samu? Haila yau ga Dr. Bawa Abdullahi Wase. Kuma kayan aiki da ake ce za a kawo ya zama ba ana faɗa a fatan baki ba ne na yi imani da Allah dama wannan ba shugaban kasan da zai faɗa abin da ba zai yi ba na yi imani da Allah wannan ma ba shugaban sojojin askarawan sojan da zai faɗa abin da ba zai yi ba to dama sallah daga liman take ɓaci daga alwala take ɓaci ko daga liman take ɓaci so don haka idan dai har aka waye gari yanzu aka samu shugabanni karfafa a yanzu to ina tabbatar maka cewa na bayan ba su da zaɓi dole ne su yi aiki kuma a ga sakamakon wannan aikin su a cikin lokacin da aka yanka su. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Tun bayan da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta fara aiki aka fara samun raguwar matsalar man fetur a Najeriya. amma a makon jiya an fara samun karancin man fetur a wasu yankunan arewacin Najeriya. Ko me ya haddasa hakan? Dallalan man fetur sun bayyana dalili ga Mustapha Nasiru Batsari. A yanzu haka dai an fara samun karancin man fetur a wasu sassa na yankunan arewacin Najeriya. Tun a farkon makon jiya ne dai aka wayi gari da rashin ganin ana sayar da man fetur ɗin a wasu yankuna na yankin arewacin Najeriya. Ko da yake dai a nan birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger babu wannan matsala, amma rahotanni daga wasu yankuna na jihar sun nuna cewa ana fama da matsalar rashin man fetur din, kamar yadda waɗannan suka she damun ta wayar salula. Sunana Umar Adam Faruk na fantagora Niger State. Matsalar da muke waruwa da shi dai mun waye gari dai tun jiya gidajen mai sun kulle gidajen man su. Ah, illa dai total da NMP kawai bada mai sunana Alhaji Aliyu Isa ina to alhamdulillah gaskiya mun wayi gari daga jiya zuwa yau a cikin karancin man fetur da kuma bukatuwa zuwa gare shi. To akan wannan matsala dai na tuntuɓi mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur a Najeriya Alhaji Abubakar Mai Gandi ɗakin gari ga kuma abin da yake cewa. lallai ko shakka babu an fara samun karancin man fetur a gidajen mai da dama wannan kuma ya dangance saboda wuraren da muke zuwa mu je mu ɗauko mai kamar irin lagos da port harcourt depot depot da dama yanzu ba su da isasshen mai sa'annan abu na biyu kuma mu 'yan kasuwan mai dama mun kira membobinmu ga baki ɗaya mun ce kada kowa ya saida mai saboda abin da gwamnati ta ce a saida wato naira 87 to waɗannan wurare da muke zuwa mu ɗauko mai suna ƙara kuɗin mai sai ka tarar da wasu wurare suna sai da mai ɗin hawajin naira tamanin da biyu alhali kuma mu abin da gwamnati ta ce a sai da muna wannan mai naira saba'in da bakwai da sule shidda to kaga wannan kuma ya sa 'yan kasuwanmu da dama sun ji tsoron sayan mai domin idan suka je suka so shi suka ce za a zo su sai da shi akan naira tamanin da bakwai to alhaƙiƙanin gaskiya za su faɗi To baya ga wannan matsala ma dai Alhaji Abubakar Mai Gandi ya ci lalacewar hanyar Legas a garin Jabama ya taimaka wajen samun karancin man fetur ɗin a yankin arewacin Najeriya. Waɗannan hanyar da muke da ita inda muke biyowa da mai, wato wannan hanya ta Lagos zuwa Jaba. Idan mota ta je ta ɗauko mai daga Lagos kamin ta iso cikin arewacin Najeriya karancin kwanakin da za ta yi za ta yi wajen kusan kwana shida saboda lalacewar hanya za ka ga direba zai zo ya tsaya sama ga kwana biyar yana jiran hanyar da zai samu ya biyo domin ya shigo cikin arewacin najeriya suna ɗaya daga cikin abin da yasa yanzu kaga wannan mai ya fara karanci alhaji abubakar mai gandi mataimakin shugaban kungiyar dalalan man fetur a najeriya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. Shugaban ƙasa ka taimaka da Rasulillahi. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin faɗakar da jama'a game da illar bala'o'i da ke aukuwa a duniya. Taken bikin na bana shine amfani da hanyoyin gargajiya da na zamani wajen kaucewa aukuwar bala'i, kamar su ambaliyar ruwa, gobara, girgizar ƙasa ko fari. Ga baban gida Jibran da ƙarin bayani. a sakonsa na bana domin wannan rana babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya buƙaci al'umma da su duba rawar da hanyoyin gargajiya ke takawa wajen magance matsalar da duniya ke fuskanta na bala'o'i daban-daban kowane irin bala'o'i ake fuskanta a najeriya tambar kenan da wa daraktan hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa alhaji alhassan nuhu akwai ambaliyar ruwa miladiya goma sha biyu hmm. ah, akwai wannan iska wani lokaci kuma akan samu karancin ruwa a wasu wurare so hmm. ba najeriya ba ta zama tasira gaba daya eh. daga abubuwan da ake kira natural disaster akwai su sai dai a ce ba su kai tsanani na kaman eh, girgizan kasa ko bala'in tsunami ba mu ba taba gane shi ba amma kowa ga abin da ya faru a dubu biyu da goma sha biyu hmm. kuma kowa na ganin abin da iska ke mashi a gidan shi kuma wani lokaci mukan samu karancin ruwa a wuri a wasu wuraren Mr. Bolawan Akim wani mazaunin birnin Lagos ne kuma na tambaye shi ko ya taba fuskantar matsala irin wannan a nan Lagos. I think that should be about um, five or four years ago. I think it all falls down on individual as well too. Most of all these things are caused by individual. What I mean by that is there are some people that dump their refuge into the gutters and canal and stuff like that. And at the end of the day, these things goes into the canal and block the canal. But after saying that, I think the government should uh, emphasize more on the maintenance of ya ce kwarai kuwa shekaru hudu zuwa biyar da suka wuce na fuskanci matsalar ambaliyar ruwa wanda jama'a ke zuba shara kuma yake toshe magudanar ruwa inda ya ce kuma akwai bukatar gwamnati ta kara himma wajen dubawa da kuma saka ido wajen magance wannan matsala domin kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma shi ma bangaren sa malam abdul laiki cewa yi abin na fahimta musamman a nan garin lagos nake zaune yawanci mutane suna gini a magudanan ruwa sannan kuma yawanci ugwanni ba sa irin kokarin kwashe magudanan ruwansu a ga wannan babban matsala ce to kowane mataki hukumar ta nema ke dauka na faɗakar da jama'a game da aukuwan bala'o'i daban-daban a ƙasa ga dai alhaji alhassan nuhu darakta hukumar ta nema to amfani da mu na jihohi muka amfani da gida da talabijin da club-club na 'yan makarantu haka mu da mutane kai cewa alura shi bala'i na nan kusa tare da jama'a yan kasan da shi za ka iya sanin da ya kamata ka yi ka kare kanka alkalma na majalisar ɗinkin duniya dai ya nuna cewa a duk shekara ana hasarar rayuka na dubbai da kuma miliyoyin kuɗi a kasashe daban-daban na duniya sakamakon aukuwan bala'o'i daban-daban kama daga ambaliyar ruwa zuwa gobara da kuma girgizan ƙasa masu iya magana dai na cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira baban ya jibrin murya amurka daga lagos a nigeria Madalla a gaishe da baban gida Jibran. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu yana cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraronmu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. To kamar yadda masu iya magana kan ce dai sawun giwa ne ya taka na raƙumi. Saboda haka dole muka katse shirin da muke kan yi akan hukumar raya ƙoramin haɗeja da jama'ari domin mu mai da hankali akan babbar magana da ta kunno kai a Najeriya wadda kuma ta haihar da cacar baki. wato matakin da hukumar kwastam ɗin ƙasar ta ɗauka game da cire shinkawa daga cikin nau'ukan kayan abincin da aka haramta wa shiga ƙasar. Ma'ana dai yanzu hukumar kwastam ɗin Najeriya ta ba da dama shinkawar ƙasar waje ta shiga Najeriya duk kuwa da wadda ake nomawa a cikin gida. To yaya masana harkar noma ke kallon wannan mataki na hukumar kwastam ɗin Najeriya? Ƙididdigar da ita hukumar Food and Agriculture Organization ta A hukumar majalisar ɗinkin duniya ta yi ta nuna cewa shinkafar da ake ci a Najeriya wadda manoma suke noma ta suna noma kusan kashi saba'in na shinkafar da ake ci. Wanda shigo da ita ga baki ɗaya ba ta fi kashi talatin ba. Sama da shekara goma sha biyu sha hudu tun daga shekarar 2001 har zuwa shekarar 2015 ana ƙididdiga ana ganin ya ake noman shinkafa kuma ya ake shigo da ita. An cewa kusan kashi saba'in a Najeriya ake nomawa. mafiya yawan mutane suna karkara kashi saba'in na 'yan najeriya a karkara suke kashi talatin su ne a cikin birane so da haka shinkafar da ake ci a najeriya kusan kashi saba'in ita ce wadda ake noma ta a najeriya wadda ake shigo da ita ba tafi kashi talatin ba so da haka yanzu idan gwamnati ta ce a dinga shigo da shinkafa ana kashe wa manoman mu gwiwa da sun tashi sun mike suna ta kokarin gyara shinkafar su su ma wasu da kuɗin su suna so injina na gyaran shinkafa yadda za ta zo tana competition da ta turai to yanzu an ce a'a a shigo da ta turai ɗinnan ta yawa ta 'yan china su manoman su arziki mu manoman mu su kare ashe a talauci kullum ya zagun kaya kullum matattun gaya ci gaba ba a tunanin shi dan me za a dinga barin a ce hukumar kwastam ita kaɗai ce wadda za a ba wa dama tana faɗin abin da ta ga dama ba hukumar kwastam ba ba wata hukuma ba ya kamata a ce abubuwan da suka shafi manoma a ce wata hukuma cbn central bank of nigeria ko hukumar kwastam ba za su yanke mataki kai tsaye ba sai an nemo masana ƙwararru an zauna da su economic committee an zazzauna an ga in an yanke hukunci a akan kaza me zai je idawo ba wai a yi a sha shayi a rubutu a takarda a je a kai shugaban ƙasa ba a'a shugaban ƙasa ka dinga tuntuɓin manoma ka dinga tuntuɓar manoma daga garinku zuwa wasu garuruwan ka ji ya suke ciki me suke bukata yanzu zamani ya canza gwamnati fa ana yin ta ne ta matakin jama'a me kuke so in muku abin da yake mai kyau ni shugaba an ɗauka an yi muku amma ba zai yi ba a ce har yau muna kan matakin da sai dai kawai wasu saboda tsabar ra'ayinsu watakila wasu ne suke kan a ba su dama su dinga shigo da shinkafa kawai a ce wai a dinga shigo da shinkafa dan me za a dinga shigo da shinkafa yar hausa tamu ta fi daɗi ta fi ɗanɗano kawai bambancin su da ta turai shine gyaranta. Ahmad Abubakar Dakta kenan masanin harakan noma da kiwo a Kano. To su kuma manoman shinkafa a Najeriya irin su sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga yaya suka ji da wannan mataki na hukumar kwastam ɗin Najeriya? Wannan ina tabbata miki mai da a agogo baya ne. Domin wannan ba karamin cikas ya kawo zai kawo ma manoman Najeriya ba. Mu a nan Kebbi State muna da ɗimbin shinkafa wadda muna buƙatar sayar da ita ba kasuwa. har aka je aka yi matsaya da su masu sarrafa shinkafa suka zo da shigowar babban bankin ƙasa wato central bank aka haɗa gwiwa da mu manoma aka sayar da wannan shinkafa ga su masu sarrafa shinkafa a ƙasa. To kin ga yanzu wannan shinkafan da ake cewa ana shigowa da ita a biya duti. Mai yawancin shinkafan nan ba ana biya mata duti ba ne ana shigowa da ita ta hanyar fasa wanda idan ta shigo ta hanyar fasa ba biya mata duti ba. Wato ta yi arha fiye da wadda ake nomawa ta gida kenan. Kuma bugu da ƙari wannan shinkafa da ake kawowa ana kawo ta daga ƙasashen duniya bayan har ta yi expire wata ta har shekara goma sha biyar zuwa ashirin a ce ko tsakanin india ko thailand ko vietnam idan aka kwaso ta muku aka kawo mana ga wannan lokaci ita ne abincinmu to ina tabbata miki a cikin faɗin najeriya duk wanda ya san shinkafa ya san wato ɗanɗano na shinkafar da ake nomawa a najeriya wallahi ya bambanta da ɗanɗanon shinkafar nan da ake shigo mana da ita akwai lokacin da wallahi idan aka shigo da wata shinkafa wari take kamar warin kashi ana dafa ta ga unguwa kowa zai ji ana dafa shinkafa amma wannan da muke nomawa da yake yanzu yanzu an ka noma ta yanzu an ka sarrafa ta ba za ki haɗa ɗanɗanonta da wanda ta yi shekaru tana ta an tara cikin su ana yi ana watsa mata magunguna gudun kada kiyashi ko wani ɓera da sauransu Ahmad Abubakar Dakta da Sarkin Noman Jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga suna da sauran bayanai, saboda haka ku kasance tare da mu rana ta yau da izinin Allah domin ku ji waɗannan bayanai. Yanzu a madadinsu da mai haɗa mana sauti Daniel Brown ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai dai kar ku yi saurin tashi yanzu nan ni da Jamila Kabiru Fage za mu gabatar muku da shirin yau da gobe. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Na farko ta fito ne daga Sade Sa'idu Daura kace to 'yan majalisun najeriya sai ku yi aikin ku na tantance ministoci ba tare da saka bambanci ko kabilanci ba da fatan allah ya sa waɗanda za a zaɓa su ba mara kunya allah ya yi dare gari ya waye majalisar dattawan najeriya muna sauraron ku dangane da batun tantance sunayen ministoci da fatan za ku shimfiɗa gaskiya wajen gudanar da aikin tantancewa ba tare da yin la'akari da bambancin siyasa ba domin taimakawa najeriya da al'ummarta. sako daga lawal sani na kawu daura jan hankali game da shawarar zuwa ga 'yan majalisun dattawan najeriya game da tantance ministoci da gwamnatin buhari ta aika muku hakika talakawa mun sa ido muna kallon ku mu ga wanda zai kawo turjiya ku saboda mun amince da duk abin da buhari ya zaba sako daga mustapha lawal bakari daura to hukumar zaben kasar nijar ya kamata ki yi koyi da tafarki ta najeriya wajen ganin an gudanar da ingantaccen zaɓe a ƙasar domin yin haka zai ƙara wa ƙasar martaba a idan duniya muna fatan allah ya sa a yi lafiya a ƙare lafiya sako daga yahuza sahabi dan daidai kamba muna miƙa jajenmu ga 'yan kasuwan birnin yawundi ta ƙasar kamaru sakamakon gobarar da ta afkawa wani kasuwa sannan muna kira ga gwamnatin kasar da ta taimaka musu da gudunmawa duk wanda ya taimaki wani allah zai taimake shi in ji malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri to madalla kafin mu shirya wato mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya lamarin bari mu yi bitar labaran daga inda muka tsaya a ɗazu bayan da 'yan takarar neman shugabancin ƙasar amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican suka yi su sau biyu a yau takwarorinsu a ƙarƙashin jam'iyyar democrat su ma za su kara a birnin las vegas a karo na farko a yakin neman zaɓen shekara mai zuwa da za a nan amurka hankula dai za su fi karkata ne a kan tsohuwar sakatar harkokin wajen amurka hillary clinton wacce ta fi karbuwa a cikin 'yan takarar za kuma ta fafata ne da wasu 'yan takara hudu da ke neman kujerar takarar shugabancin ƙasar ta amurka sakamakon kuri'ar jin ra'ayi da aka gudanar a kwanan nan ya nuna cewa hillary na da kashi 40 cikin 100 wajen karbuwa sannan mutumin da ya fi kalubalantarta wato sanata bernie sanders na da kashi 25 cikin 100 a mataki na biyu babbar hukumar tsaron kasar rashi ta ce ta dakile wani harin ta'addanci da wata kungiya 'yan kasar ta shirya kaiwa a birnin moscow wanda aksarin mambobinta suke ikirarin sun samu horo ne a kasar syria a karkashin isis a jiya litinin hukumar tsaron ƙasar ta tarayya mai suna fsb a takaice ta kai wani samami a wani gida da ke babban birnin ƙasar inda mutane shida zuwa goma sha ɗaya suka zauna a ciki a lokuta daban-daban an kai samaman ne bayan da aka samu bayanan sirri da ke nuna cewa ƙungiyar na shirin kai hare-hare a hanyoyin sufurin jama'a a birnin na moscow Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ko kun gamsu da sunayen ministocin da aka sake fiddawa da ma wa'anda ake tantancewa yanzu haka. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Mr. Daniel Brown da ya gabatar da shirin da ba da umarni da injiniyan mu ta yau Ms. Nashwan ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.